عليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا مسلمين هنا ما يرسل الله سبحانه وتعالى da ya karba mana kyawawan ayyukanmu na alkhairi ya gafarta mana kurakuranmu da zunubanmu da takaita mu ya kara mana imani da himma da ikhlasi da kuma rufa mana asiri duk inda muka shiga muka fito duniya da lahira kamar yadda muke roƙon Allah subhanahu ta'ala ya azurta mu da kyakkyawan karshe idan ajalin mu yazo innahu waliyu zalika wal qadir alai bayan haka a kasancewa dan adam akwai sha'afa da mantuwa akwai dokoki na shi majalisin karatu da lokaci lokaci za mu rika maimaita su na farko shi majalisin karatu ba a surutu duk wanda ya baro gida har ya zo masallaci to imma ya zauna wajen abun na askar ko zikiri ko karatun qur'ani ko na filfilu ko kuma wani abu na istighfari mutum ba zai zo masallaci ya zauna waɗansu suna ibada shi yana surutu ba wannan ka'ida ta farko kenan Allah ne ya faɗa ko manzo Allah ne ya tabbatar abu na gaba idan ana cikin karatu waje ya cika mutum ko ya bar wajen shi in a gaba ne ya je ya yi alwala in ya zo ba zai shigo wajen ya tsaya ya ce zai yi rakata ne sahiyatul masjid ba zai nemi can baya ne ya je ya yi nafilan shi a can sahiyatul masjid sai ya zo a hankali ya zauna a majalisin ta tunda akwai littafin shi da kayan karatun shi a wajen amma ba za a bayan da za a majalisi ya cika ana karatu kai ka zo ka tsaya gaban mutane kawai ka ce za ka yi waɗansu nafila ba ba a haka inda aka samu space a can baya nan mutum zai je ya nafilansa sai ya zo a hankali ya shigo ya zauna wajen shi saboda ba a shiga tsakanin ɗalibi da malami mutum ya tsaya ya ce zai zai ibada a wannan lokaci yana daga cikin ka'idojin shi majalisi sannan na uku ah, al'amarin kashe waya kashe waya a rika sa waya a silent domin wannan karatun da muke muna iyari babu daɗi mu yana cikin karatu ya jaɗe ya ce wani ku bar mana surutu babu daɗi mutum yana ana iyari ɗin shi a sannan abu na gaba a kawo ƙananan yara masu mana surutu in muna sallah mutum dama yana ka yaro ne don ya koya masa inda ake ibada ko tun a can a gida ya faɗa masa ba a surutu kuma in ya ka yaron nan ya jawo shi kusa da shi ya manna shi a jikin shi yanda yaron nan yana wani surutu ko yana wani rashin ji ya kwaɗe shi ya hana shi amma ba zai yiwu ba mu zo sallah yaro da sallan ba ta zama wajibi a kan shi ba ya zo ya hana mu tsakat shi ba ka hau kan shi ba alƙalami ba hau kan shi ba mu ne alƙalami ya hau kanmu saboda haka mutum in zai ka yaro to ya kawo shi ya nuna masa muhimmancin masallaci ya zo yaron nan ya zauna a cikin natsuwa ya san cewa nan ya bambanta da gida nan ya bambanta da gida don Allah ku rika abin nan tsayawa akan waɗannan dokokin Allah ubin ya mana albarka ya mana muwafaka ina jin a makon da ya wuce kun mun alkawari ko ko ba alkawari da kuka mun in ba mu mu ci gaba kawai na to me alkawari na eh abu tambayar ita ce ina ne inda khawarijawa da yan shi'a suka haɗu akan abubuwa nawa akan abubuwa bakwai Kuwa mun ce amana ce ba za a kalla ba eh, wa zai kawai eh, miƙa hannu ya faɗa mana su bismillah malam a mai littafi yadda aka kawo su a littafi na farko ina so a jero mun su jero wanzai dan mun daɗi haka suna da guduwi guduwi gona da iri wajen ɗaga mutum gona da iri kamar yadda 'yan shi'a suka ɗaga sayyidina ali har ya wuce matsayin annabi ma har ya zamanto Allah a wajen wasu har don har ya kona waɗansu suna da guluwi su ma waɗannan eh, suna da guluwi matuka ga shi ne extremism na biyu yawa akwai jahilci da wauta da karancin menene tunani da hangen nesa akwai jahilci ba sa karatu akwai wauta duka sannan akwai rashin tunani da hangen nesa na'am na uku akwai karancin ilimin shari'a ba sa nema da kuma rashin fahimtar addini karancin ilimi na shari'a da kuma rashin fahimtar addini duka sun yi tarayya a nan musulmin mujanabatu suna su masu ne santan sunna ne kwata-kwata da fito na fito da shugabannin musulmi ba ruwansu da al'ummar musulmi a samu an haɗa kai da su ana abu tare da su da al'ummar musulmi gaba ɗaya a'a su ɗan aware ne su kaɗai suke harkar su can sannan kuma fito na fito da shugabannin musulmi na biyar ba ruwansu da sunan manzo Allah hujja da hadisi da kafa hujja da hadisi ingantacce ga maganganun malamai magabata kira a ɗauko maganan imamu malik maganan shafi'i maganan abu hanifa maganan abin nan su ibn taymiya su ibn qayyim manya manyan malamai a salafu salih ba ruwansu da waɗannan muguwar aƙida gare da sahabai suke da ita na da muguwar aƙida da kulli a zuciyarsu game da sahaban manzon Allah wal iyazu billah na karshe takfirul mukhalif lahum minal muslimin duk wanda ya saba da su a wajen su shi kafiri ne kafirta duk baya wanda baya kan ra'ayinsu da aqidarsu ina jin mala ya wakilce ku ai ko sai an nuna ta nan kaga ai sai mu dade na'am Allah ubangiji ya saka da alheri to nan wuraren ne suka haɗu yau za mu inda suka rabu suka bambanta suna suna buwa abubuwa wajen goma sha ɗaya ne ko kuma sha biyu muke ji na farko a yau muna abin nan ko yau muna laraba ɗaya ga watan rabi'u tsani rabi'u tsani wata shine wata na hudu a kalandar musulunci na shekarar nan ta dubu ɗaya da da da hudu talatin tara wanda ta yi daidai da ashirin yau ga watan sha biyu na shekara ta dubu biyu da goma sha bakwai miladiya واختلفت الفرقتان في أمور كثيرة منها waɗannan ƙungiyoyi guda biyu ɗin na kawarijawa da 'yan shi'a sun rabu a kan waɗansu al'amura daban-daban masu yawa daga cikinsu na farko a shi'atu ghalat fi alil bait su 'yan shi'a sun yi guluwi game da alul bait alul bait sun ɗaga su sun kai su matsayin da Allah bai kai su ba wa qaddasatum har ma suna tsarkake su suna ganin ma'asumai ne shine fi anna al fi hini anna al-khawarij a bangaren jawa kuma al da na farko can khawarijawan abghaduhu su kuma suna kyaman ahlul baiti ne eh ai rigimar su da sayyidina ali ne su ko waɗannan suna tsarkake sayyidina ali da familin sayyidina ali yan shi'a suna ma tsarkake su suna ganin su ma'asumai ne ma kaman ma sun ba su ma sifa ta Allah wai kuma su kawarija suna fushi da su sun tsane su alul baiti sun kyamace su domin ai sayyidina ali ne ya je tahkim da waye da muawiya matsalan tahkim din nan a lokacin ne suka ce la hukma illa illa illa illa lillah la hukma illa lillah nan ne suka ware suka kafirta sayyidina ali suka kafirta wannan abinda aka yi dinnan to kun ga inda suka bambanta shi'a suna tsarkake sayyidina ali da familin sayyidina alu ali bai suna mai da su tamkar allolinsu su kuma waɗannan ma suna kyamansu suna fushi da su hawarijawa wa nasabuhumul ada suka kafa musu tutar tsana tutar tsana su yasa ake kira nafibawa ka kafa wa mutum kahon menene doka na tsana to shi yasa aka kira su nafibawa tsanan ma ya yi tsanani sosai kafa musu yin tsaiwan daka sosai akan kyamansu na biyu inda suka sha bambam. الشيعة تعتمد على الكذب في الرواية سودان شيعة كل سنا دوغروني دا روايوي نقريا duk wani sos da za su kama ka za ka samu riwaya ce ta ƙarya kawai wattalaki li da duk wani abu na ana abun nan na addini abin da yake binci addini to su yawancin maganganu da riwayoyi na ƙarya ne suka dogara da shi wa yakribuna alal kusumi suna yin kirkiran ƙarya da duk wanda ba nasu ba su ƙirƙiro ƙarya su danganta masa wanda baya bin aqidansu wa ala anfusihim har su isu ma ƙaryata juna suke yi wal khawarij su kuma khawarijawa la yaktibuna fi din kwata kwata khawarija ba ƙarya a addini kun sa ai mun ce yana daga cikin su aqidan su duk mai aikata mummunan kaba'ira da kafiri ne ko to saboda haka ƙarya a wajen su ai kafirci ne kafirci ne su a wajen su murtakibul kabirati kafirun duk mai aikata manya-manyan zunubai kaba'irai kafiri ne a wajen su saboda haka su kawarija kwata-kwata ba sa ƙarya a addini wai kuma su ɗan shi'a komai nasu sun gina shi akan ƙararrayi ne kawai wala riwaya haka nan ba sa karya wajen ruwaito abu su alhawari. wala ana kusumin haka nan ba sa yi ma maƙiyansu bi ma'ana wanda ba ƴan mabiyansu bane kamar ahlus sunna ba sa musu karya sam li'annahum yarawna al-kadhiba min min kaba'ir adh-dhunub allati tujibu at-takfir kun gani domin suna ganin karya yana daga cikin manya-manyan zunubai da suke wajabta wa mai yin su mai yin ta dinnan kafirci lakin sai dai jahaluhum jahilcin su ne auda bihim ila tibai ahwaihi jahilcin su ne ya jawo musu suka bi eh, son zuciyansu na uku inda suka sha bamban الخوارج يعلنون أقوالهم وعقائدهم ومواثقهم ومواقفهم su khawarija suna bayyana aƙidunsu da maganganunsu da matsayinsu ga wanda ba baya tare da su ƙarara su ba sa ɓoyewa kun san kuma a kun san aƙidansu taƙiyya ne ko ba haka ba a ɓoye ba sa taɓa bayyanawa wa shi'atu yadinuna bittaqiyya su yan shi'a wato suna addini su ne ta hanyar taƙiyanci in ne allifa, shi shine munafurci ka ɓoye wa jama'a ka rika bayyana wa jama'a a fili sabanin abin da ke zuciyanka kun san taƙiyanci ne a aƙidansu ma damu baina yi muslimin matukan suna cikin musulmai to taƙiya ne wajiba ce kawai su rika boye ƙidansu. wala walam lahum daulatun su ba sa yadda da wata ƙasa wata daula ba sa yadda da ita wa wilayatun ba sa yadda da wani shugabanci e duk inda yan shi'a suka ce ba su yadda wannan ƙasa su bane ba su yadda kuma da cewa shugaban nan nasu bane shugaban ƙasa na ƙasan da suke bari su masa biyayya komai nasu shugaba shine imam ɗinsu kawai abin da ya fito daga iran ba su yadda da wata daula tana existing ba in ba ta Iran ba can ne umarni zai zo musu can ne command zai zo musu can ne ku yi ku bari zai zo musu su ba sa yawanci rigadin in wata ƙasa sai wancan ba sa ma rigadin in wani shugaba in ba da in ba in ba daga can a imma din su ba to kun ga inda suka bambanta na uku waɗannan addinin su ta kiyanci waɗancan kuma suna bayyana maka matsayin su karraba ka koyi maka khawarij domin ka san munafurci kaba'irul zunub ne to mai yin shi kuma kafiri ne a wajen su kawari saboda haka ba ka samu su da wannan na hudu inda suka sha bamban al-khawarij yulzimuna anfusahum su khawarijawa suna lizinta wa kansu qitalal mukhalifina fito na fito da yaƙan masu saba musu fi aksarin ahwal a mafi galibin yanayi amma shi'atu kun san su shi'a waɗancan suna fito da sunan jihadi kawari za su yaƙi kawai wanda baya tare da su yawa saboda kafiri ne kawai a wajen za su yaƙe shi su kuma 'yan shi'a su galiban ba sa jihadi kun san ai mun ce duk wani jihadi istighfari sai ran da mahadi ya bayyana shine zai zai jagoranci shine komanda na amma shi'atu fa innahum ghaliban su shi'a a galibi la yuqatiluna ba sa yaki illa ma'a imamin min a'immatihim sai dai tare da wani imam daga cikin limamansu alladhina yazumuna wanda suke rayawa annahum ma'sumun su limaman su ma'asumai so suna yakin su onda limaman su da suke ma'asumai ba sa ko ka sarkakaku da ba sa zunubi wa yasifunahum bima la yajuzu illa lillahi ta'ala Limamansu nan da suke sifanta su da waɗansu sifofin da bai dace a sifanta wasu da shi ba in ba Allah ba min ilmil ghaib domin limaman su sun yadda sun san gaibi wata sarrufu fi maqalidil kaun limaman su suna da hannu wajen tafiyar da harkar duniya din nan dare da rana da fitowanta da zuwan ruwan sama da zuwan bazara da hunturu da iska su ma suna da hannu wajen gudanar da al'amuran duniya kaga duk wannan al'amari na Allah ne wa masairul ibad da kuma makoman bayin Allah gobe kiyama sun sani imaman su, mun karanta sun san yan wuta sun san yan aljanna sun san adadin yan wuta sun san adadin yan aljanna sun kididdige su su ne suke da control a siradi idan aka zo aka tsallake su za su zauna a siradi su bar nasu su tsallake wanda ba nasu ba su bige shi su hana shi hawa wa qulubihim kuma sun san zukatan bayin Allah da sun ga mutum sun san zuciyar sun san zuciyar in nasu ne dan a in ba nasu ba sun sani duka irin wannan sifofi ne da aqida suke da su game da imamansu wa tashri'u min dunillah suna da iqidan cewa limamansu suna da shari'a suna shar'anta wa mutane su shari'a su bi kamar yadda Allah yake shar'antawa walakin nahum ma'a zalika duk da cewa su ba sa jihadi ba sa yaƙi amma yusari una suna matuƙar gaggawa zuwa ga taimakawa kullu fitinatin duk wata fitinan da suka san tadurru bil muslimin za ta cutar da musulmai to suna gaggawa wajen ba ta haɗin kai da goyon bayanta da taimaka mata domin a wancan aqidar littafin na al-shi'atul imamiyya al shari'a kun san an yi challenge aka ce tunda aka san su har yau ba a taba jin wai inda suka yi jihadi ba ko wai suka ci nasara a wata ƙasa ta ta kafurai suka konkarin nasu suka kwace suka yada musu ba taba ba sai dai inda duk wata fitina za ta fada wa al'umman musulmi da garuruwansu suna da hannu a waje irin su iraki irin su afghanistan da su play role sosai irin su lebanon su syria a yanzu su yaman su ina ne da kokarin yanzu haddasa fitinu a saudiya dinan da makamantansu ko ina inda suka bambanta kenan su kawarija za su fito na fito su shelanta yaƙi da jihadi ga wanda baya tare da su su kuma waɗannan jihadi a wajen su haramun ne sai ran da mahadi ya fito shine zai jagoranci jihadi wanda har yanzu bai fito ba amma sai dai duk abin da zai cutar da al'umma musulmi da garuruwansu suna ba da gudunmawa na biyar aksarul khawarij mafiya yawan jawa minal a'arabi daga mutanen ƙauyuka ne su yawancinsu a ƙauyuka za ka tarar da su wa ahlul jafa'i da mutane masu ƙeƙasassun zuciya din nan da tsanani fitta ba'i a wajen neco ɗinsu da ɗabi'unsu ba su san irin tausasawa ko abin nan ɗin nan ba wa aksaru shi'ati su kuma yawanci shi'awa za ka same su minal ajam daga ajamawa ne waɗanda ba larabawa ba majority in kaga daular su ai ba laraba ba ne eh in ka ga zo Najeriya ai yan shi an Najeriya ba Laraba ne yan shi an kamar ba Laraba ba ne yan shi an abin nan ba Laraba ba ne to su yawanci zaka samu mafiya yawancin yan shi'a to daga waɗanda ba Laraba ba ne walhamaj da jahilai dai yan hayaniya warru'a'i warru'a da masu kiyo can ru'a sha'i yan kiwo can wanda suke daji masu kiwo can suke zuwa su yada abin can kauyuka su suke zuwa haka za ka inda suka sha bambanci kenan na shida a inda suka bambanta minti ba'i shi'aci yana daga cikin ɗabi'un shi'a akwai alkhiyanatu yaudara alkhiyanatu kai ha'inci wal da yaudara wal kaidul da makirce makirce na zagon ƙasa li khusumihim ga waɗanda ba nasu ba shine ahlus sunna duk inda ka same su in dai ga ahlus sunna ne to mu'amalansu ita ce cin amana ha'inci yaudara makirce makirce zagon ƙasa ga ahlus sunna kawai wa amma al-khawarij su kuma khawarija fa hum su kuma opposite din haka ne zalika fa inna fihum saraha su zasu fito ma ahlu sunna karara ne kawai wa mu'lanatan su shelanta kiyayyan su gaba da gaba su ba wai zagon ƙasa suke ba wa yafda'una bil bara'ati min khusumihim suna fitowa su bayyana kiyayyansu da bara'ansu da barrantansu ga makiyansu karara wa yu'linuna mabadi'ahu suna kuma bayyana principles ɗinsu wato eh, menene aƙidunsu karara su ba sa ɓoyewa dan shi'a kuma sai shekara goma baka san ma dan shi'a bane shi komai nashi a taqiyanci ne a boye ne shi kuma wancan zai fito maka karara ne wa mawaqifuhum min al-akharin da matsayinsu? su khawarija suna fito kwano-kwano su bayyana matsayin su ga wanda ba dan bangaren su ba dan kungiyar su ba lakin bi kaswatin da tsanani wa unfin da tsanantawa su ba ka sassauta haka za ka ji na bakwai a inda suka sha bamban alkhawariju sa'abun qiyadatuhum khawarijawa akwai wahalan shugabantansu ba sa yadda da wani ya shugabance su wala yusallimuna li ahadin kuma ba sa miƙa wuya ga wani mutum sai dai su is a ce sun zauna wai wani ne ke jagorantar su wanda ba nasu ba baya yiwa ba sa taɓa miƙa wuya ga wani ina fata an gano duk fa wata gwamnati in ba ta su ba kafirai ne kawai da da shi shugaban da mai taimaka musu duka waɗannan su aurensu ba musulmai bane amma shi'atu amma su ƴan shi'a fahum ahlu ta'atin amya amma su masu biyayya ne makantacciyar biyayya yatba'una kulla na'iqin duk wani kawai duk wani yayi da tarkace idan har ya fito dai yace yana cikin su dai kawai su dai kawai za su masa a'a wa kullu man rafa'a shi'aratahu duk wanda ya daga tutar yayi irin rawani shi kenan ba ruwansu da binciken shi wannan yana da halaye na tsatse ne mai kyawawan ɗabi'u ne a'a su ko ba irin mashayi irinka matuƙan kai dai ka ɗaga tutar za su maka ɗa'a komin fajircin mutum komin fasikancin mutum komen barnan mutum in dai har ya da tuta ya nuna shi nasu ne to za su masa biyayya makantacciyar biyayya duk wani wanda ya fito da menene da ya wanda ya fito yayi ya zo da yayinsa in dai har ya nuna shi kawai a cikin sa yake za su masa biyayya wadda'a muhabbata alil bait duk wanda ya bullo ya nuna shi masoyin alil bait ne masoyin sayidina ali ne da hasan da husaini da waɗannan limaman to wallahi za su masa makantacciyar biyayya wa taqdisuhum kuma za su tsarkake shi su ɗauke shi lalle wannan tsarkakakke ne tsaftatacce wantisaru lahum ya fito duk wanda ya fito ya nuna yana tsarkake alul baiti kai ya nuna shi fa ya fito don taimaka wa alul baiti tabbas tabi'uhu sai sun bi shi ko daga ina ya fito kawai tsarin su kawai eh na wal intisaru lahu intisar wanda ya fito ya nuna shi mai taimaka wa alul baiti ne tabi'uhu za su bi shi kawai na fata an gane su kuma waɗancan kawarija ba za ta yarda su miƙa kansu ga wani can sai kai ta surutun ka dai in ka shigo kai sai dai ka zama mabi wa kad yakunu zindiqan takan yi yan shi'a wanda ya fito in nan ya nuna shi mai kaunan alul baiti ne saka ni ma zindiki ne aw fajiran ko fajiri ne su ba ruwansu da wannan walidhalika shi yasa ka gani a cikin yan shi'a yakfuru fihim dajjalun ake samun dujalai ma malan daya a cikin su wa mudda'un nubuwa da masu rayawa annabci masu ce su annabani yawanci ana samu a cikin su wa ahlul fujuri wal fuhush aka samu fajirai a cikin su da masu aikata alfasha amma za ga duka suna jagorantar su suna bin su kawai shine zai mutu'a zai kwanta da yarinya karama zai wannan zai sha zai zai zai sha ba zai menene zai duk wani abu ya wuni a club amma tun da dai shi dai alul baiti dai kuma shugaban su ne suna masa da tun da dai yana kaunan alul baiti kawai ka je ka duk abin da zai ma su dai suna masa da'a makantacciya kuma inda suka bambanta kenan su khawarija ba sa miƙa wuyansu ga dukkan wani yayi ina waɗannan za su miƙa ta ko kowane iri ya fito ya dai nuna shi yana son amin baiti eh, kuma yana taimaka musu shi kenan na tara inda suka sha bamban ai na takwas afwan barakallahu fikum al khawarij ya'khuduna bi zawahirin nusus duna fiqhin kun ka kun sa akwai zahiri wa baɗini a can ko eh kun san malaman eh, manya manya an shi'a su yan baɗini ne to su kuma yan khawari su kuma suna daukan zahirin nafsi kawai ba ruwan su da fahimtan abinda nassin ke koyarwa na ilimi da fiƙe su dai zahiri kawai zahiri ba ruwan duna fikin ba tare da ilimin abinda ayan ke dauke da shi ba wala atibara li dalalatil mafhum ba ruwan su wai dalalatul mafhum me za a fahimta daga ayan nan ba ruwan su kamar yanzu wata ran sayyidina Umar ya tara Abdullahi dan Umar ya tara abin nan ya tambaye su a ina ji wani ne ce me kuka fahimta daga idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aita an-nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaban na ji aka kira abdullahi bin mas'ud ko abdullahi ibn abbas domin sayyidina umar yana ajiye shi a a majalisi a majalisa ana ce dattawa suna dan hararan shi suna kallon shi bai kamata yaron ne ya rika shiga cikin mu ba bai kamata yaron ne ya rika shiga cikin mu ba sayyidina umar yana kusanto da shi sosai to shi ya sa sai nuna umar don ya nuna musu matsayin yaron ba ya haka kai ya kusanto da shi ba cewa me kuka fahimta game da wannan aya tambayi suka ce eh kai idza jaa nasrullahi idan nasara Allah ta zo wal da cin nasar wa ra'aita an-nasa da mutane da khuluna fi dinillahi afwaja suna shiga addinin Allah jama'a jama'a jama'a jama'a kungiya kungiya ko da ka fasabbih bihamdi rabbika ka rika tsarkake ubangijinka kana gode masa innahu kana tawwaba sai aya abinda ayan take nufi yace to kai abdullahi bin abbasa yace wannan ayan tana nuna mana annabi ya kusan mutuwa ajalin manzon Allah tunda da sai an yi jihadi ko an yaki, an yi kaza kafin a musulunta waɗansu sai saranda su musulunta to yanzu Allah ya nuna idza ja'a nasrullah idan nasara Allah ta zo wal fatku da budi ba sai ma an yi jihadi ba za ka ga mutane ya dukuluna fi dinin lahi afwaja to tun da yanzu dama abin da aka aiko ka domin shi aka yada musulunci na yanzu mutane suna zuwa suna shiga da kansu suna surrendering suna shiga ya kai muhammad ka fara fa istighfari ka fara tattara naka ina ka za ka bar duniyan nan saboda haka fasabbih bihamdi rabbika ka rika tsarkake ubangijinka kana gode masa wastaghfirhu ka nemi gafaran abinda kai a rayuwanka saboda shirin tafiya innahu kana tawwaba yaron na yace ai ajalin manzo Allah to kaga ka karanta zahirin aya baka fahimci abinda take content na aya, abinda take nunawa din so su kawarija ba su da wani wai fahimtan fiqhun aya kawai zahirin aya kawai za su dauka kawai ظاهر آية كوا والسارق والسارقة كوا يقطعوا أيديهما ذات أيديهما الله تدغنا يدو نيتوا ذات أيديهما تدغنا بارون سيدا مفهوم كو العام والكاف كو المجمل والمفصل كو الظاهر والباطن بارون سيدا والله ويأخذون بظواهر النصوص دون فقه ولا اعتبار لجلالة المفهوم بارون سيدا وي مفهوم الآية wala qawaidul istidlal ba su da bin ka'idojin kafa hujja da aya wala jam'u bainal adilla su ba sa hada dalilai su hada wannan su hada wannan su hada wannan sannan su fito da wani abu ba su da wannan ko ci aya a zahirin ta suke mu'amala da ita wala atibara indahum li fahmil ulama ba ruwan su ga yanda malamai suka fahimci ayan nan suka fassara ta ba ruwansu da wannan lidhalika saboda haka ghallabu nususal wa'idi wal khawf shi yasa suka fi rinjayar da ayoyin da suke abun nan bayani akan azaba da ukuba su tsoratar da mutane su in kana bin su kawai idan suka fara kawo maka jahannama da tsoratarwa da azabar Allah da kushin Allah ba sa taɓa nuna maka Allah mai rahama ne ko akwai sassauci har ma ka cire tsammani anya ni kan zan samu rahamar Allah ko anya ni kan banda azaba banda jahannama banda tsoratarwa da bala'i da musiba na gobe kiyama ba sa dan kawo irin dan ni'iman aljanna in ka tabo jahannama da bala'in ta da abin nan ba sai ka dan kawo nonon aljanna ba da madaran aljanna ko da zuman aljanna wa lahami ɗairin ba taɓo lahamu ɗairi kai sai dai kai naru jahannama sai dai akwai kulamun jahannama macizan jahannama ruwan dalma na jahannama eh shi ne za a jefa mutane a ciki sai wailun eh in ka taɓa wannan aka tsorata aka tsorata to sai ka taɓo aljanna ita ma ka kawo hurul ini eh sai to alhamdulillah ka kawo akwai korama ta giya akwai ƙorama ta nono akwai ƙorama ta zuma akwai wa fatihatin kasiratin ya'yan itace masu yawa akwai wa lahamu airin da naman tsuntsaye daban-daban min ma shahu. in ka taba tsananin ka taba nan ma sai mutane su balas amma su tsanantawa kawai in ana wa'azi har ka tashi ka je wa'azi babu wani sassauci da rahamar Allah kaman kawai an ma ka ɗebe tsammani to haka suke wa ahmalu nususal wa'adi suka suka bar irin nasoshi da suke abun nan bayani akan rahamar Allah da warraja da sa tsammani daga rahamar Allah su wa'azinsu da komai nasu ɗebe tsammani ma daga rahamar Allah kullum kawai su kaman babu ma wannan janibin to su kuma a shi'atu bi ne su kuma shi'a akasin hakan a shi'a akasin hakan kishiyan waɗancan fahim ahalu ta'awilin su aya ba sa ɗaukanta a zahirinta sai sun tawilinta sai sun murɗa ma'ananta wata atil ko su yi kondemin ayan ma linnusus wala ya ku zuna bi dalalatin nusus ba sa ɗaukan hujjan abinda aya da nassi ke nunawa na luga wala shari'a haka nan na shari'a su dai duk aya wa yufassirunaha ala hawahum suna fassara aya yanda son zuciyansu ya musu daɗi kawai alan nahajil batini akan hanya na albatin ma'ana na ba'ide eh su bar muku ko zahirin suna fata an gane ko yawa kun san mun karanta kowace aya suna da fassara na ne wancan ne ma akwai ni ne a ƙasan wancan ne ma akwai ni har bakwai ne ne baɗi ne. Ya yace sauran jama'a su ne masu fahimtar zahiri to su kuma kawarikin zahirin suke rikewa su kuma waɗannan menene baɗi dukkan su warramzi arramzu su ne irin waɗansu 'yan kaman ya zan kira al rumus al rumus symbol exactly symbol kama in kaga haka alisafi equal to in kaga haka plus in kaga haka time in kaga haka divided kana ganin su ai ka san abin da suke nufi to su da'iman yan shi'a akwai wadansu rumus kawai wadansu symbols da za su nuna maka kamar wani hakimi kamar menene da makamantansu yawanci irin waɗannan yan baɗiniya ne akwai wani zobe da ake ta yin shi kwanaki za ka ga waɗansu sun saye shi sun sa wani mai faɗi an rubuta wani abu kamar harufa kamar letar kamar wahid isnai talata kamar menene waɗannan abubuwa za ka gansu waɗansu simbol da yawanci na irin bokaye ina. sai a babu su wai zai samu sa'a zai samu nufa wataƙila wani ya saya bai sani ba za ka gan su zoben haka kamar azurfa haka a yi shi mai faɗi haka ga waɗansu numbers haka haka za ka gani ba za ka dai iya karanta za ka dai a ga alaman biyu uku hudu haka an yi su da ha'un da wani jimun a can da wani menene duk irin waɗannan waɗansu symbols ne na su suke musamman yan freemason yan secret society su ne ne suka san da su to su ma da yake yan badiniya yawanci aqidan su ɗaya ne zaka ga suna amfani da waɗansu alamu da symbol saka wal ishari al ishari shine waɗansu nuni da hannu al ishara nuni yanzu ba yahuda in kai abu kai abu ko kuka haɗu in abu ya yi kyau in ya maka haka me yake nufi ya yi kyau ya yi kyau idan ya maka haka na me yake nan yawa kondiyar sau yawa to su ma suna da waɗansu nuni na secret su yan shi'a ba iniya duk wani masu bin secret ba iniya ai abu na ba ne shine secret ai shine abu na ɓoye har ila yau shi yan shi'a inda suka bambanta da waɗancan wa yattabi'una zu'ama'ahu suna bin shugabannin su ne kawai jagororin su bila basira ba tare da wata basira ba ba tare da wata basira ba jagora sai ya zai mutu da matanka kai kuma ka ce to kai ma oga in zaka tafi zan zo in mutu ka ma isa kai a tantin wannan sai zai zo ya mutu da matanka shi ba a yi da taki ya za a yi mutu'a da 'ya'yanka, shi ba a yi da 'ya'yanshi. shi ai wannan kana jin mutum bila basira ne nekin ba tare da wata basira ai shugaba da yake shugabanci with example shine matan shi su zaman to number wanda ake mutu'a da su ko ba haka ba sai shugaba ce na with example sai shugaba ya kamata ya shugabanci jama'a menene in practice ya zamanto kafin ƴaƴanka a je a yi ta mutu'a da su ya zamanto ƴaƴan shugaba ne zai riƙa ba almajirai suna mutu'a da su ta ce a to ai akramaka kallahu ai kawai mun koya mu ma za mu bada namu amma na shi babu ƴaƴan shi ba a mutu'a da su matan shi ba a mutu'a da su sai kai ƴaƴanka ka turo a kawo su bila basira bin shugaba bila basira fatan gani wa yaz'umuna kuma suna rayawa wai lahumul ismata su ma'asumai ne wai abin da suke inna fa babu kuskure su ma'asumai ne kai ne baka fahimci abin bane kawai saboda baka da ilmun baɗi baka da ilmun baɗi Allah ubangiji ya rufa mana asiri na tara a inda suka yi sha bamban al-khawarij laysa minhum zanajika kawarijawa babu zindiƙai a cikinsu domin zindiƙin mutum shine wanda yake saba wa Allah karara ana gani ana ji to kaga su sako a wajen su fa kafirci ne laysa fihim nifaq kawarijawa ba su da munafurci su su zauna da kai a munafurci ba sa yi saboda munafurci babban zunubi ne zunubi babban zunubi mai aikata shi kuma me kafiri ne saboda haka su ba sa committing irin waɗannan wa amma rafidatu sai dai rafilawa fayukfiruna fihim fayakfuru fihim wa bainahum azzanadika wato ana samun yawaitan zindiƙai wal munafiquna da munafukai a cikinsu liza shi ya sa ma tafarra'at anhumul mazahibul batiniya shi ya sa daga shi'a ne aka samu waɗansu rasta kuma waɗansu division aka samu ‘yan batiniya suka fito ‘yan secret cult ko society wa wal ilhadiyya da mulhidai wanda suke gani ba ma Allah wa kasrat bainahum da'awin nubuwa daga karkashin ne aka ake samun masu yawan cewa su annabawa ne yawan su masu fitowa su ce su annabawa ne an aiko su shi ma annabi ne yawanci daga karkashin su ake samu su wa da'awul mahadiya da yan mahadi yan mahadiyawa wato mabiyan mahadi kawai masu tsarkake mahadi duk daga karkashin su ne ake samu waɗannan wal muta'ammilu lit tarikh duk musulmin da ya yi lura da tarihi ya karanta tarihin musulunci yajibu zai samu aksaral madahibi mafiya yawancin ƙungiyoyi wannihan da ƙungiyoyi masu aƙida alhabisa mugaye masu mugun aƙida walhaddama aƙida mai rugurguje musulunci to tantahilun rafu za ka ga suna rungume da aƙidar rafidanci wata shayyu kuma za ka samu suna riƙe da aƙidan shi'a haka za ka same su na goma a inda suka sha bamban masadiru talaki wato source na shari'ansu sos wato maɓuɓɓugan shari'ansu inda al a wajen khawarijawa aslam aslam shi ya fi kyau a kan na shi'a nasu ya fi kukuta min masadirin talaqqi inda rafida daga sof ɗin aƙidan rafilawa maɓuɓɓugan aƙidan khawarijawa shi ya fi lafiya a kan maɓuɓɓugan aƙidan rafilawa ‘yan shi'a rafilawa domin ne falkhawari su khawari jawa yattabi'una alquran su suna bin alkur'ani nan ko suna alfahari da shi sun yadda alkur'ani cikakke ne babu abin nan sai dai su suna fa karanta shi bisa fahimtar su ne ba su yadda ta tafsirin wani malami ba kun gaban Allah kamar yadda muka faɗa a can ba sa miƙa kansu ga wani mutum ko shugaba sai dai fa bi muktada fahimihim suna implementing ɗin ƙur'ani gwargwadon fahimtansu ba za su ɗauko maka to wannan aya dai imamu tabari ya ce kaza imamu binu kasir ya ce kaza a'a ba sa yadda da tafsirin wani malami to kaga nasu ai da sauki tunda sun yadda qur'anin daga Allah ne kuma cikakke ne kuma babu wani rage ko ƙari amma waɗancan su ba su yadda ma qur'anin ma daga Allah bane yawa ba su yadda ba nasu yana nan a ɓoye wanda ma wannan eh, eh, eh, girman shi ya kai ukun namu a gani wa in akhta'u fi zalika koda koda suna kuskure a fassara fassaran qur'ani su dai sun yadda da alqur'ani kuma suna rike da shi wa amma rafidatu amma rafilawa su ne shi'a domin in ka ji an ce shi'a in bracket rafidawa su ne masu kyaman sayidina Ali da Abubakar sayidina Abubakar da Umar da Usman su ne masu kafirta suna na Aisha da tsine musu albarka da su Hafsa da su Zaid da su Muawiya da su Yazid da makaman su ne rafibawa akwai cikin yan shi'a division nasu wanda sun yadda da shugabanci waɗannan su dai suna da matsala a wani waje ne kawai sun rarrabu da yawa amma rafidawa in particular su ne wanda suka tsani waɗannan khalifofin guda uku da su Aisha da su Hafsa da su Muawiya da su Yazid suke kafirta sahabai to su rafidawa fa yatalaqawna amman yusammunahu su softin aqidansu da addinin su su abin da ya fito daga imamansu ma'asuman nan limaman sunan nan goma sha biyu ma'asumai din nan su ne fa shari'a su abin da ya fito daga bakunan waɗannan limaman su al-ma'asumuna min a'immatihim ma'asuman nan wa yakribuna ala al-a'immati wa ghairihim suna yi wa duk waɗansu shugabanni ƙarya da makamantar su ne a imma irin su sayidina abubakar umar usman suna musu ƙarya bal wa ala rasuli ma sura fira har manzo Allah ma suna mai kariya har manzo Allah ma suna mai kariya ai mun karanta da yawa in ba ku manta su da thumma hum yusaddiquna kadhibahum ba'da dalik sun fi gaskata kararrayin su da suke kirkirwa akan maganganun al'a'immatu akan maganganun manzo Allah wani sa'i na goma sha ɗaya in ji malam arrafidatu su rafilawa taqumu usuluhum asalin tushen aqidansu asalin foundation da harsashin din aqidansu suna gina shi ne alal bid'i akan bid'o'i wal muhdathat da kirkirarrun abubuwa kamar yadda manzo Allah ce wa iyyakum wa muhdathatil umur ko na hane ku da bin kirkirarrun abubuwa su asali sun gina aqidan su da harsashi aqidan su akan bidi'o'i da kagaggun abubuwa wa shirkiyar da abubuwa na shirka fil a ɓangaren aƙidansu daga nan ne suke sosin aƙidansu? wal ibada har ma wajen ibadansu da suke daga nan ne kaga mutum yana dukan kanshi ya samu wuka ya haɗa su yana sassare kanshi da samo takwai reza yana yayyanka kanshi jini na zuba daura bakakin kaya ya yi menene ya ci lakan karbala jingina a kabari ya kwana a wajen wainan ne abubuwa da da muka karanta ga suna wa kasirun min al-ahkam yawancin hukunce hukuncensu sun gidinu akan albida wal muhdathat wa shirkiyat wa amma al-khawarij amma su khawarijawa Falbida ushirkiya, bidi'o'i irin na shirka da suke kai mutum har ga shirka kun ga bidi'an maulidi ba shirka ba ne zuwa kabari shirka ne bidi'an roƙon na kabari shirka ne bidi'an neman guduma daga wanda yake kabari shirka ne akwai bidiyo'i yadda muka san al-kufrul akbar al asgar ashirkul akbar ashirkul asgar annifaqul i'tiqadi annifaqul amali to su ma haka nan a wajen bidiyo'i ma akwai al-bid'a akwai bid'an da sake kafirta mutum sai waje da shi daga musulunci akwai wanda ba ta fidda mutum ah, yin addu'a bayan sallah ba bid'a bane na kafirta mutum taron suna ba ba ne wanda take kafirta mutum taron fida'u kwana arba'in ko kwana uku ko kwana bakwai duk bidiyoyi ne wanda ba sa fidda mutum daga musulunci amma bidi'an cewa shehi gausi ne ya kai matsayin gausi ga algausu daga al'igafa al'igafatu shine abu ya same ka kana cikin halin neman ceto ka kira Allah kana cikin abin nan wato neman taimako na me na gaggato su su yi aqidan cewa suna da imaman su na gausu in ka je wajen sufism sufiya akwai kutsubai su kwa mamalan su kutsubai idan ka zo wajen aqidan su to idan ka zo aqidan shi'a da na sufiya yawanci zaka samu akwai girmama shugabanni su har fiye da kima kuma za ka ga malamansu suna tunkuɗa su wane kawai sai su naɗa mishi waliyi ne su suke naɗa shi ke wane waliyi ne ba wanda Allah ya naɗa ba domin wanda Allah ya naɗa ya ce ala auniya Allahi la khawfun alaihim wa lahum yanzu ai Allah ya ce allazina amanu wa kanu yattaqun sai Allah ya faɗi specification na waliyansa allazina amanu wa kanu yattaqun kaga wanda Allah ya naɗa kin in dai mutum yana tsoron Allah kuma ya imani da Allah yana tsoron Allah subhanahu ta'ala lalle ne waliyina su kuma a wali waɗansu ne ɗaiɗaikun mutane individuals aka naɗa su aka aje ko babu wata aya da tace ta sauka tace wani wani wali ne wani wali ne wani wali ne da ka auna ka ga mutum ne tsakani da Allah mai tsoron Allah kuma mai imani malamai takiyai masu ilimi suka tabbatar to wannan ya zama to wali irin su sayyidina abakar su sayyidina umar su sayyidina abin nan wannan ma kai ne ka zo irin manya manyan malamai amma mutum kawai sai a naɗa shi a naɗa shi a naɗa shi ya shiga wani irin ya zama to muridi ai promoting shi ya zama to kaza ya zama to kaza ya zama to yanzu ya zama to wali naɗa shi ma ake sai zaman toshi kuma ta yi ta ta riga za ka gane shi ta shargi, ta rawani ta abin nan nan kai za ka gane babu uniform ga wani. Allah ya boye kayan sa cikin mummunai kawai yawa wani mai sa shek ma in ka taba shi ne ka samu waliyin Allah kana rena shi an je lahira sai ya baka mamaki wallahi jin ne yake rayuwa da shi anan da shek amma wallahi ya baka eh, mamaki gobe kiyama wani kuma hai dogon riga da hula da rawani ba komai a karkashi ba komai saboda haka Allah ya ɓoye ya ɓoye yanda ya ɓoye lailatul qadarin shi haka ya ɓoye waliyansa a cikin jama'a saboda me lailatul qadarin ba muna respectin dukkan kwanakin goma ba muna ɗauka yana nan muna ɗauka shine yau shi to haka nan Allah ya ɓoye waliyansa cikin mutane don ka yi respectin in duk wani musulmi wanda kare yana zaka ci mai zarafi din ka taka shi akan cewa ba komai bane ya ka tara shine waliyin sai dai kaga cikin kana kumbura yana ciwo ka rasa menene domin Allah ya ce man adali waliyan faqad azantuhu bil harbi duk wanda yace zai fito na fito da na inji Allah wallahi nayi declaring war na ta yaki faqad azantuhu bil harbi waye waliyin ya Allah to saboda yi avoiding in takalan shi din allazina amanu wa kanu yattaqun duk wanda suka yi iman da ni suke tsoro na ka kiyaye shi kenan Allah ya ɓoye shi in ka ganni ka girmama ni wataƙila kana taɓa ni ni wali ne ni ma in na ganka in girmama ka wataƙila in na ga mai gadi in girmama shi tunda ya yi imani da Allah kuma yana sallah to wataƙila kada in rena shi in ka ga direban gidansa ka girmama shi karka ce za ka taka shi billahi lazi wataƙila wali ne kana taɓa shi arzikinka ya lalace wallahi sai arzikinka ya lalace Allah ya koyi shi don koyar da kake wani amma da Allah ya bayyana misali a cikin Kaduna wani da wani da wani shine wali shi nan su kawai za a gani da gashi aka saura kuma fa dan zane kawai ba wanda zai girmama su. wannan shine to kaga su al-khawarij khawarija fal bid'u shirkiya bid'o'i irin masu kai mutum ga shirka da bid'o'i na ibadat da ake yin so ake kirkiro su cikin bauta cikin ibada wal qaburiyya da bidiyoyin da ake a makabarta akwai al qaburiyya su ɗan makabari ne kawai zaka gansu duk bidiyoyin su su a makabarta ake zuwa kullum suna jingine a waɗansu makabartu wai akwai waliyai a wajen nan za su huni tun safe suna can da rana suna can da yamma sun da su kuma da an tattara da safe ina za a je makabarta kawai gun waliyai haka za ka tara wasufiya to samun irin bidiyoyi da suke kai mutum ga shirka da bidiyoyi a cikin ibada da bidiyoyi irin na halartar kabari wal da bidiyoyi irin na sufiyanci fihim qalilakum to a cikin khawarij wannan dan kaɗan ne ba a it's not rampant haka bai da yawa a cikin su ta samu suna bidi'a can kalilan ne zaka ga bidiyoyin su suna bidiyoyi da suka kai ma da za su kai mutum ga shirka dan kaɗan ne zaka ga suna bidiyoyi a cikin ibada can kaɗan ne zaka ga suna bidiyo irin wanda ake a makabarta din nan yan kaɗan ne zaka ga suna bidiyo irin na sufanci gaskiya dan kaɗan ne za ka samu 5% ko 10% ba sa waɗannan su amma akwai zafafawa tsanani su rike aya tsananta kawai na goma sha biyu inda za mu tsaya wa bil jumlati a dunkule fa innar rafidata su rafilawa yan shi'a kanu abra tarihin islam wato tun lokacin fit tarihin musulunci da ya fito adarra ala al'umma sun fi kowa cutar da al'umma wa a'zamu kaidan lil musulmi sun fi kowa girman makirci ga musulmai babu irin shi'a tun lokacin da tarihin musulunci suka faro in ba a taɓa samun al'umma mafi cutar da al'umman musulmi da mafi makirci wa musulmi irinsu ba wa aksaru mahadatan lillah ba taɓa samun a ƙungiyar musulmai ƙungiya wanda ta ware take da'awar ita musulmai bane wanda ta fi su mahadatan lillahi saba wa Allah لا تجد قوما يؤمنون بالله ولا يوادون من حاد wa dinahu addinin Allah wa sunnata rasulihi da cin zarafin sunnan manzon Allah masu saba wa sunnan manzon Allah masu saba wa addini al masu saba wa littafin Allah ba a kai wa ibadihil muminin da masu saba wa tafarkin bayin Allah mumunai ba taba samu a tarihi irin shi'a ba li'annahum kanu khawarij min haisu itiqadul khuruj su domin sun ɗauki wata sifa ta hawarijawa wanda fito na fito da shugaba sun ɗauki wannan aƙidar na hawarijawa wal amalu alaihi da kuma aiki akan wannan aƙida. wa takfirul muslimin suna kafirta musulmai wa yaziduna alal khawarij sun ƙara fice eh, sun ƙara fice ma sama da hawarijawa fi dalika wajen wannan wa fi usulihim al-batila a asalin aqidan su gurbatacce allati takhussuhum wanda take bance su kal imama suna gani in ba limaman su goma sha biyu nan babu wani imam wal isma sun ba su menene su a wajen su fasuma asubai ne ba sa zunubi wa ga aqidan taqiyanci war rafdi ga aqidan tsanan waɗannan khalifofin manzon Allah da matan manzon Allah wan nifaq ga munafurci ga munafurci yanzu yanzu za su munafurci musulmai su haɗa kai da kafirai ko ba su fito ƙwalo-ƙwalo ba to za su haɗa kai da su su dunkule Allah ubangi ya rufa mana asiri wannan shi ne abubuwan da malam ya kawo a wannan littafi mai albarka guda goma sha biyu inda jawa suka bambanta da shi'a na'am su kuma in sha Allah a samin na mako mai zuwa ne don aka ce a kawo su gobe-gobe din nan akwai abin nan ya kamata a samu tazara ta muraja na'am alaikum za a zo a to ai baka yi su ba yanzu za ka iya gane shi'a alamunsu shi'a mu gama littafi guda mu sauke ba za ka iya gane su ba su. to ai don mun karanta ne yanzu in muka sauke na kaware sai kaga ka gane a su, ai yanzu ka fara sauke to sai na sufanci muka ce zai zo bayan wannan da izinin Allah amina rabbal alamin